Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM da kuma tashar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai Alfa rediyo da ke Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. masaurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Juma'a sha biyar ga watan Satumba na shekarar da sha bakwai. Yau take ranar demokuraɗiyya ta duniya wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta makala a kalanda. Saboda haka za ku ji mu ɗauke da rahotanni akan ranar ta yau. sai kuma mu tsallaka ƙasar Nijar inda al'ummar a garin Agadez suka koka game da wata masifa ta jefar da jarirai da aka haifa. Wanda hakan wani sabon abu ne a wurin su kamar yadda aka saba a kowace juma'a. Yau ma ba mu da wani maudu'i da za ku yi tsokaci a kansa sai dai ku kira ku bayyana mana abin da ke ranku ko kuma a ke faruwa a kewayen ku Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayin ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kada a manta a sanya alamar tarawa a farkon lambar. Za mu kawo muku labarin wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. wani bom da aka harhaɗa a gida ya fashe a cikin wani jirgin ƙarƙashin ƙasa yau da safe a birnin london ya ji wa mutane 29 rauni a wani lamari da 'yan sanda suka bayyana a matsayin harin ta'addanci ma'aikatan gaggawa sun ce babu wanda ya ji raunin da ya zama barazana ga rayuwarsa tuni kuma aka sallami takwas daga cikin waɗanda suka ji raunuka bayan yi masu jinya luke wamse wani wanda fashewar ta auku daura da shi ya bayyana cewa na ji wata ƙara mai ƙarfi a haguna da na waiga sai na ga walƙiya hayaƙi kuma ya turnike daga nan kuma sai aka fara turmutsutsu aka fara tattake jama'a nan da nan 'yan sanda suka bayyana lamarin a matsayin harin ta'addanci suka kuma killace wurin yayin da kuma aka dakatar da sufurin jiragen ƙasa a waɗansu sassa na ɗan ƙaramin lokaci Mark Rowley, mataimakin kwamishinan 'yan sanda na birnin London ya bayyana cewa hayaki ya tunrike wurin daga nan sai aka fara jin warin wani sinadari mai guba. Ya ce fasinjoji manya suka kuma rika bankaɗe ƙananan yara da ke cikin jirgin akan hanyar su zuwa makaranta. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa yau juma'a cewa batun koriya na arewa wato koriya ta arewa shine shugaba donald trump zai fi da karfi a kai lokacin da ya halarci taron majalisar ɗinkin duniya karan farko a matsayin shugaban ƙasa koriya ta arewa ta harba mukami mai linzami da ya bi ta kan japan karo na biyu tun da trump ya yi barazanar tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro a watan agusta a kan pyongyang idan ta ci gaba da takala Gwaji na baya-bayan nan ya ƙara da hankalin ƙasashen duniya kan batun ƙera makaman nukiliya da kuma ayyukan Koriya ta Arewa na makamai masu linzami. Hale ta yi bayani ne yayin ganawa da manema labarai a fada White House a inda mai ba shugaban ƙasa shawarwari kan harkokin tsaro HR McMaster ya ce Koriya ta Arewa ta kasance ƙalubalen tsaro mafi haɗari da ke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa a halin yanzu. ta kuma ce takunkuman da aka kakaba wa koriya ta arewa sun tauye tattalin arzikin kasar kuma babu sauran matakin diflomasiya da ya rage da za a iya ɗauka yanzu to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan majalisar tsaron wato majalisar dokokin ƙasar Togo sun fara muhawara kan wa'adin shugaban ƙasa yau Juma'a bayan an shafa kwanaki ana zanga-zangar neman yin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan bawul da kuma kawar da iyalin da suka kaka gida bisa karagar mulkin ƙasar. Iyali ɗaya ne ke mulkar ƙasar ta Afirka ta yamma na tsawon shekaru hamsin kuma shugaba mai ci yanzu Faure simbe ya hau ga mulki ne tun shekara ta dubu biyu da biyar abokan hamayyar nasimbe suna nema a ƙayyade wa'adin shugabanci zuwa biyu da bin tsarin yin zaɓe zagaye na biyu da kuma ba da dama ga 'yan asalin ƙasar da ke zaune a ƙasashen ƙetare su kaɗa kuri'a an fara zanga-zangan ne ranar shida ga watan satumba kuma jami'an tsaro sun yi amfani da barkonan tsohuwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar. zanga zangar magoya bayan gwamnati su ma sun gudanar da tasa zanga-zangar na nuna goyon bayan jam, wato jam'iyya mai mulki shugabannin jam'iyya mai mulkin dai sun yi kira da a kwantar da hankali suka kuma ce shugaban kasan ma yana goyon bayan yin garan bawun daga ƙarshe turkiya da rasha da kuma iran sun amince yau juma'a da wata yarjejeniya da za ta samar da dama ga kasashen su haɗa hannu wajen sa ido a yankin da aka keɓe a matsayin tudun man tsira a lardin idlib na ƙasar siriya na tsawon watanni shida bisa ga sanarwa haɗin gwiwa da aka fitar bayan tattaunawa a ƙasashen na ƙasashen uku da aka yi a kazakhstan ƙasashen uku sun kuma amince su kafa cibiyar sa ido da aiwatar da sauran yankunan da suka rage a rage kai hare-hare a kewayen Siriya a kuma tattauna tattaunawa ta baya-bayan nan da aka gudana a Astana. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji daga farkon shirin majalisar ɗinkin duniya ta ayyana yau sha biyar ga watan satumba a matsayin ranar demokuraɗiyya saboda haka wakilinmu hassan umar ya tattauna da farfesa bello bada na jami'ar sokoto inda ya yi mana fashin baki dangane da demokuraɗiyya a najeriya To abin da ke nan shine idan kabiri bibi a Najeriya wannan ne karo na farko dan da ya kasance muka yi shekaru daga dubu ɗaya da ɗari tara da tisɗin da tara har muka kawo yau sojoji ba su gidda muna ba. Mm. Idan ka ta farko da aka fara sojoji sun gidda. Idan kabiri wadda aka yi bayan Shehu Shagari sojoji sun gita. Mm. Amma a halin yanzu jama'a sun fahimci muhimmancinta sun mm. fahimci mulkin soja ƙauyanci ne. Duk abin da za a iya yi jama'a za su iya gyara da kansu. Waɗanda suka zaba idan su yi aikin da ka sa a ci gaba da zaben su a ci gaba idan kuma su yi aikin da ka sa a canza su jama'a kuma su canza su ba shakka mun kama hanya mai kyau. To farfesa idan aka auna da kasashen Afirka ina demokaradiyyar Najeriya take? To kasashen afirka da yawa hadi afirka ta yamma ita najeriya uwa ce hmm. domin a lokacin da aka so a wa demokuraɗiyya karan tsaye a nan kusa gare mu a gambia ai kaga ita najeriya ita an ka fuskanta cewa ana neman ta shugabanci mai da wani demokuraɗiyya a gambia hmm. kuma ba ta yi wani abin nan ba ta shiga gaba kuma an kai nasara a kai wurare da yawa a inda suka shafi afirka ta yamma haka ake ciki hmm. to ba ma kaɗai ba idan ka bibi mutanen nijar ai sun yi godiya sanda an kai zaɓe suka ce da yawa abin da shafi sha'anin zaɓe har wasu irin dukkan abubuwa da suke shawar zaɓe da motoci da makamantansu hmm. sai godiya suka ce Najeriya ta taimaka musu kwarai da gaske. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To har ila yau kan maganar ta ranar demokuraɗiyya babban gida Jibril ya jiyo mana ra'ayin wasu mutane guda biyu inda ya fara da tambayar mutum na farko kan bambancin da ya gani tsakanin gwamnatin farar hula da ta soja ga abin da ya ce. To za mu gan bambanci tsakanin sojojin da ma demokradiyan to demokradiyan dai gaskiya tun da dai su suka zo yanzu za a ce misali da ya fi kusan shekara goma sha wani abu yanzu dai gaskiya akwai little changes amma duk da haka dai kowanne fati yana da abun gana shi da yake goya baya sosai in sojoji ne za mu gan cewa akwai tsaro sosai fiye da wannan haka eh, democracy yanzu nan amma democracy yanga za ka gan kowa yana da irin kamar irin freedoms of abubuwa haka sosai akwai shi a democracy amma inda sojoji ne akwai dokokin da abu kaza kayi wallahi ra'ayi sai an takura mutum amma demokrasiya suka ga abun abun dokan da ba sosai haka ba ne amma in dai canji ne to alhamdulillahi dai sofa ana gani dai amma ba za iya cewa 100% an samu canji a kan wannan demokradiyya ba. To yau ranar demokradiyya ta duniya ta majalisar ɗinkin duniya. To ya ka fahimci demokradiyya da Najeriya da sauran kasashen duniya? yadda na fahimci demokradiyya na duniya baki da har da namu nan Najeriya su turawa su suka fi sanin demokradiyya amma mu Afirka musamman zan ce nan Najeriya ba su fahimci ma me ake nufi da demokradiyya ba don saboda zage-zage ga gaba mai karfi ba su san demokradiyya ba da gaba ba amma gashi ana zabe kuma yanzu haka ma gwamnatin farar hula ne eh muna cikin ta amma ai yanda suke ake tafiyar demokradiyyan ba su domin fadace fadace ko kuma gaba in nan sashin yana yi nan sashin ce bai da ba kaga ashe ba su ma fahimci mai demokradiyyan ba to suna da sauran aiki kamar mu dai musamman na Najeriya da muke cikin yanzu dai fatan yan Najeriya shine ganin yadda tsari na demokradiyya ke neman gindin zama a kasar musamman idan aka yi la'akari da tashin tashina da ke ci gaba da wakana nan da can inda ake zargin jami'an tsaro da masojoji da kare haƙƙin bil'adama zargin da kuma kuma sojojin da jami'an tsaro ke musantawa baban yaji muryar amurka daga lagos to madalla baban gida sai kuma mu tsallaka kasar Nijar inda Tamar Abari ta yi rahoto akan jefar da jariri sabuwar haihuwa da aka yi a garin Agadas. wani al'amari da ya tada hankalin mazauna garin agadas shine jefar da jarirai abinda ba a saba gani a garin na agadas ba a baya bayan nan wata 'yan mata ta jefar da jaririn da ta haifa a shadda ko salanga makociyar su yarinyar da bata so a ambaci sunanta ba da abin yawa kana a gabanta ta yi bayani kamar haka mun san tana da ciki da cikin gida kowa san tana da shi amma da ta fita ta tayi ta ba mu san lokacin da ta yi ba kuma da sahe da muka tashi ni ina wurin gazam ne zana arwalla na gane ta ta shigo kuma makwabciya ta waga uwarta ta kai bidin na famfo na yi na za na arwallahi ta ce mini su sun ga wani ikon Allah na ce mata min kuka gani ta ce mini yaro cikin shalanga na ce mata wace irin shalanga ta ce mini shalanga dai talakwal na tashi na da na je sai na iske wanda ya gani wanda ya gani kuma sai da nan leka na ga yaro nan yana a shi na ce ha yalla Allah wanga da da ta kawo ta yada inda ka ce ta bani sai in rike abuna ko cikin dare ta tada ni ta ce mana amshi tsohuwa sai in kama in ashe abuna muna nan wurin sai tura nan makwabtan mu kuma wasu yace a tayi a kiro sojawa na can aka ta yi su da suka zo su ma suka zo suka diba suka kore mutane suka ce su ja baya aka ta wurin 'yan safar kwamfe suka tura kiran su da kwamseriya su zo kan su zo sai na shigo cikin gida na shigo cikin gida na ce kash ina wanci na tambayi uwa ta ce mini tana daki ta ce ba ta da la'a cikin take ya na ce mata ke dai ka aje wanga mugun abu ke ce kika sai ta ce mini ba ni ba ce ba na ce mata ke dai ki haɗu gaskiya in ke ce na ce mata tashi ki tsaye da ta tashi sai sai na laliba cikin ta na ji babu komi kuma sai na shuye bayan ta sai na gaji na ma yaro ta ka kiro iko na can wurin ka ce musu su zo gata suka shigo suka zo suka ja ta suka tai Ramadan Umbarak a matsayin shi na uba shawara ya bada kan a kafa kungiyoyin da za su tallafa ma irin waɗannan jarirai da ake jefarwa wannan yara su akwai kungiya wadda za ta kula da su ta san matsayinsu ta ba su ilimi ta ba su karatu irin na mutanen garin amma ba zo a yadda su likita kwana biyu a rasa inda suka yi. Kowane matakai ne kungiyoyin kare hakkin ɗan adam za su ɗauka don magance irin wannan matsala. In cirak abu ɗan kungiyar horo hula ne kuma mamba ne a kungiyar kare hakkin ɗan adam na agadas. Wa'annan matsalolin laifin kowa da kowa ne. Yau kada a zama kowa laifi yanan kowa ya saki aikin shi. Uwayen yara sun saki aikin su. malaman makaranta sun saki aikinsu mushannin lakwal sun saki aikinsu hukuma ta saki aikinta a samu a doki matakan da za a maganin su menene matakan su mai na aiki da doka irin wanda aka yi ta akwai dokoki namu na nijar akwai dokoki na kasashen waje gaba daya akwai dokoki wanda duk duniya tare da ita a yi amfani su to mu mun ba hannu saman su ya kamata mu yi aiki da su don a samu a kare wa'annan abubuwan shi kuwa iro malam abdu jagora ne na jami'an kwana-kwana a agadas kiraye da a mai da hankali wajen waye kan 'yan mata kan irin waɗannan lamurra eh, sai ku ga yanzu yarinya ta aihu sai ta ce ta yadda yaron malazuma wannan da a cikin jihar ta agadas ba san ta ba to amma yanzu dai mun ga ya fara dan yawa abin da muke cewa sai dai a yi ta kwanciya ana sensibilisation ana waye kan eh, eh, 'yan mata ba wannan ne karo na farko da ake jefar da jariri ba ko a kwanakin baya wani yaro dan shekara hudu ya tsinci wani jaririn da aka jefar a cikin bakar leda a nan agadas to allah kyauta yanzu za mu buɗe layinmu na waya don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan abin da ke faruwa a yankunan da kuke kuma amma kafin nan bar mu shakata da wannan wakar. da maza ka gwani abin roƙo ka kyautata ka na tun sarautaka in kai ada mulkinka inda yi mota siyasa ce to na bani turata mota da a cikin turɗa domin qualità Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko a yau ya zo ne daga jihar Nasarawa. Wake magana daga jihar Nasarawa. Assalamu alaikum suna shafa lekatin magaji ya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Nazir barka da aiki. Aminu alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shafa le. Barkan ka dai. barka da aiki Allah ya tabbatar mana da alheri. Amin amin shafa le. Me ra'ayinka a yau? ra'ayina a yau shine a gaskiya bisa billahi kasanmu Najeriya muna son mu jawo hankalin gwamnonin Najeriya ga baki ɗayansu. Don kam a gaskiya gwamnonin Najeriya su ne suka dakkwafar da kasan nan namu Najeriya dalili kuwa gwamnonin nan gaba ɗaya sun ƙi yin zaben kananan hukumomi kuma shi zaben kananan hukumomin nan shi ne kananan hukumomi yake kusa da talaka inda talaka zai je kai kukan shi ya samu a biya mishi bukata amma gwamnonin najeriya gaba ɗaya sun durkushar da kasar nan namu sun gagara yin zaben kananan hukumomi ga kuɗin da shugaban kasa ya kawo ya ba su gaba ɗaya kuɗaɗen nan ba su iya ba talakawa ba biya ma'aikata ba ba biya fansho biya gratuity ba saboda haka muna jawo hankalin su dun Allah dun annabi in ba suna son fati din nan APC ta durkushe ne a wannan kasa Najeriya ba to su su taimaka su gyaro kasar nan dan kasar nan ya samu cin gaba da kwanciyar hankali kuma zaman lafiya to sha fa za ku tashi lafiya nagode to madalla mun gode bari mu tsallaka jihar Niger wake magana daga jihar Niger Hello, wake magana daga jihar Niger. to ina kyautata zaton dai layin na jihar Niger ya faɗi kar kuma manta yau juma'a ce za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayinku a ah, wake magana Hello, ah, Mala Adamu daga ina ake kira? Daga Inugu. Daga Inugu, to Adamu menene ra'ayinka? Me za ka ce yau? To wani ra'ayi ne ake tattauna yau? To yau dai ranar Juma'a ce. za ka iya bayyana ra'ayinka akan koma menene yake damunka ko kuma yake faruwa a yankin da kake yankin da yankin da muke ciki dai muna nan muna muna tunanin wannan abubuwa da ya taso Allah ya taimako wa hukuma san shiga ciki san an abin ya lafa ba to to madalla Allah ya kara bana ba mu zaman lafiya sai kuma taraba suna sunana Muhammad Kabir daga Jalingo Taraba State. To Muhammad Kabir me za ka ce a yau? Eh to gaskiya mu halin da muke ciki wallahi gwamnoni mu suke samu cikin matsaloli wallahi. To kamar yaya? Hello? Eh muna muna jinka muna jinka kamar yaya? Eh, yauwa kaga kudaden da ake basu har ga Allah kamar misali kananan hukumomi wallahi ba a ba su komai don ko albashi ba su iya biya to shi yasa kake gani yawanci kananan fitinoni da suke tashi nan wallahi duk matsaloli da talaka suke ciki shi ke kawo ina abubuwa to kai yanzu a karamar hukumar da kake babu babu albashi kenan ba a mabiyansa albashi to ba a biyan albashi don yanzu haka ko wani ya kai shekara ɗaya da wata uku ba biya shi albashi ba shekara ɗaya da wata uku shekara ɗaya da wata uku wallahi ba biya shi albashi ba to muhammad kabiru allah ya kyauta mun gode da bayyana ra'ayinka wane ne a jigawa jigawa ibrahim mai ne daga hadeja jigawa state to mala ibrahim menene ra'ayinka a yau ni ra'ayina ina roƙon gwamnatin tarayyar najeriya da ta dubi talakawan najeriya ta karbe nefa ta koma hannunta me yasa ka faɗa haka saboda ya mana shan wahala na farko gashi wutan nan ba samu a take ba sannan ga bilu duk wata sai an kawo ma shi har ma an ka ba abin da kake da shi a ce ba za a karba ba to to Allah ya sa hukuma da kake magana a kanta kuma ta ji wannan kuka naka. Amin ya raba ta. to madalla mun gode wane ne ke magana daga ina ake kira hello hello ina jin ka wake magana daga ibadan to eh. wane ne daga ibadan ya sunanka muhammadu soja to kaɗan ɗaga murya ka kaɗan me ra'ayinka a yau a gaskiya shine gwamnonin najeriya suke suke gaba talaka talauci to muna jin ka saboda ba su ba su ba ranar hukumomi kuɗi da za su abin nan to Muhammad Soja layin naka yana da tankar dan naga ya ma yanki. Uh, ah, wake ah, magana? Hello? Hello? Hello, kana magana shagari Musa ne. To, shagari Musa daga ina? Daga Tarawa? Daga Tarawa. To, shagari Musa ka rage rediyon ka don naji kaina a farko lokacin da ne magana sai ka gaya mana ra'ayinka. Zai ina son shugaban kasar Muhammadu Buhari ya taimaka ya sa mana hannu akan magana karamar hukuma na Najeriya gaba daya. kananan hukumar najeriya akan me me kake so ka ce a gurguje a cire to na taraba kai ma layi naka ana ga yayanki da alamun muna da matsala ta layukan nama a yau ah, da kuma da haka na ga. daniel yana daga mun hannu akan cewa lokaci ya ya makare sai kuma wani lokacin mun sake buɗe laifin namu ka ci gaba da bayyana mana ra'ayinku yanzu kuma sai labarin wasanni daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni. kulab din kwallon kwando inda mutum lion ta kara da kulab din kwallon kwando na kasar tarayyar najeriya an da kasar ta najeriya ta watsa mata kwallaye guda 106 sai kuma kasar ta jamhuriyar kamaru ita kuma ta watsa kwallaye guda 91 wanda ne ya bawa kasar tarayyar najeriya dama darewan kujeranta na zama champion na kasashen nahiyar afirka na kwallon kwando amma dai gasar dai na tangayyar ne da ake yi na gasar cin kofin kwallon kwando na duniya sai kuma gasar kaka bana na kasar ta jamhuriyar kamaru wanda kulab din kasar suka kwashe makonni 31 suna fafatawa a tsakanin su kulab din eni ita ce take da matsayi na farko da maki 60 sai kuma ta biyu kulab din cotton ta garin garwa da maki 51 kulab din apeles wanda ita ce take da matsayi na uku da maki 47 sai kuma waɗanda suka gangara canjan layi ta goma sha shida ita ce kulab din rasin da maki 35 sai kuma wanda take da matsayi na goma sha bakwai ita ce kulab din leons blesse da maki 26 wata wanda take da matsayi na goma sha takwas kuma ita ce kulab ɗin kanon ta garin Yawunde anda take da maki ashirin da shida ita ma waɗannan da su ne ake ganin cewa za su iya gangarawa La Liga na ƙasar jamhuriyar Kamaru aji na biyu Kana yanzu dai hukumar kwallon kafa na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Fikafu ta samo sababbin shugabanni na rikon kwarya hannun tsawon watanni shida wanda ake ganin ya kunshi mutane guda biyar sannan shugaban rikon kwarya shine mai shari'a Jedone Happy wanda ya ɗauki gurbin gurbin shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru tumbi aroko zai rike wannan gurbin ne har zuwa tsawon watanni shida kuma a sake sabon zaɓe muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka ta bi sawun kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya wurin yin allah wadai daga kausar murya akan abin da kwamitin sulhun ya kira harin ta'addanci na mugunta da tsoro wadda ya faru a ranar 11 ga watan satumbar shekarar 2017 akan ayarin jami'an tsaron misira a kusa da al-arish da ke arewacin sinai tuni kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai wannan harin da ya hallaka akalla 'yan sanda goma sha takwas wasu kuma suka jikata rahotanni sun ce an yi amfani da bama-bamai da aka binne a gefen hanya wajen lalata motocin sojoji da ke cikin ayarin. Wannan shi ne hari mafi muni a kan jami'an tsaron Misira a cikin 'yan watannin nan da suka shige. Waɗannan dakaru sun kwashe shekaru suna fafatawa da 'yan ta'addan ISIS da ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda da sojoji. A wata sanarwa, mambobin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya sun tabbatar da cewar ta'addanci na ci gaba da zama babban barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasa da ƙasa ko da ya yake kasashen sun ba da tabbacin ɗaukar matakai a kan waɗanda suka kai harin da kuma waɗanda suka shirya da ma waɗanda suka tallafa wa kai wannan harin ta'addanci kana za a hukunta su sanarwar kwamitin sulhun ta kuma yi kira ga kasashen bisa alkawaran da suka ɗauka karkashin dokokin ƙasa da ƙasa da muhimman yarjejeniyoyin kwamitin sulhun su ba da haɗin kai ga gwamnatin misira da duk hukumomi masu muhimmanci akan wannan batu Bugu da ƙari kwamitin sulhun ya jaddada cewar duk wani aikin ta'addanci laifi ne kuma ba za a lamunta da shi ba ko da kuwa menene hujjarsu. Haka zalika ko a ina aka aikata ko wani lokaci ne ko kuma su wane ne suka aikata. A wata sanarwa ta daban akan harin na Misra, mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen Amurka Heather Nawat ta bayyanar da ta'aziyar Amurka ga iyalai da abokan waɗanda wannan harin ya rutsa da su. kuma ta miƙa sakon samun sauƙi cikin gaggawa ga waɗanda suka samu rauni a cikin harin. Miss Nawat ta ce za su ci gaba da ba da goyon baya ga Misira yayin da take tunkarar barazana daga 'yan ta'adda. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. wanda da shine muka kawo ƙarshen shirinmu na yau amma kafin nan ga Grace Alheri Abdu da labarai amma a takaice. Wani bom da aka harhaɗa a gida ya fashe a wani wato wani jirgin ƙarƙashin ƙasa yau da safe a birnin London ya kuma ji wa mutane 29 rauni a wani lamari da 'yan sanda suka bayyana a matsayin harin ta'addanci. ma'aikatan gaggawa sun ce babu wanda ya ji raunin da ya zama barazana ga rayuwarsa suka kuma ce tuni aka sallami takwas daga cikin waɗanda suka ji raunukan kuma bayan an yi musu jinya luke wamsley wani wanda fashe wata auku daura da shi ya bayyana cewa ya ji wata ƙara mai ƙarfi a hagunsa da ya waiga sai ya ga walƙiya hayaƙi kuma ya tunnuƙe daga nan sai aka fara turmutsutsu aka fara tattake mutane To madalla taƙaita takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri abdul da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da injiniyan mu Derek. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.